واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجن رواية ورش itace tafi ƙarfi tafi tasiri tun zamanin da muka tashi iyaye da kakanni a ainihin garba afirka ma'ana afirka ta yamma baki ɗaya wars ce take aiki don haka shi sanya ruwayar warsh aka fi ta'ammuli da ita to amma a wannan zamani kasancewar an samu shigowar ƙur'anai na riwayar hafs daga ƙasashen laraba musamman ƙasar saudiya ya zamto an samu canji don zan iya cewa canji saboda yawanci matasa a suna karanta riwayar hafs yanzu ma na min dunihi illa asma. an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in alhukum illa lillahi amara Allah ta'budu illa iya matasa sun fi samun saukin karanta hafs saboda mai saboda riwayar hafs ta fi riwayar warsh saukin karatu don riwayar warsh ita ce mafi wahalar riwaya duka a cikin riwayoyi to shi sanya matasa suka juya yawanci da ita muwa shi sanya duba da wannan to muke kokar muke kokarin tabbaka wannan duk da cewa akwai masu yin hafs akwai masu warsh tsawon wani lokaci wannan makaranta mai albarka ya kasance tana gudanar da ta canza wannan salo wannan salo ya dan canza kusan kamar zai iya shekara biyar ya zuwa ainihin wannan lokaci الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو حويو akwai wuraren da da makarantu wanda riwayar warsh din nan ita ce suka fi ba karfi suna karanta alkur'ani shi kuma hadda ce da daddare islamiyya ce ana karantar da tuttufai na fiƙihu hadithi tauhidi to sai muka hada hadda hadda alkur'ani wanda ita da daddare ne ɗaliban da ke halartar makarantar dare ainihin suke yin ta dcl hausa hausa hausa